خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا إن شاء وطن رمضان هجرة من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبودا دبودا دكرة domin ci gaba da karatunmu na tafsiri gaba na haka za mu amsa abin da ya samu na tambayoyi a wannan tambaya na cewa algafar ta malam tambaya ta ita ce al'akhadhu bil asbab shin yana kore yana kore dogaro ga Allah al'akhadhu bil asbab riko da sabuba wannan ma shine ainu tawakkul wato hakikanin dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala ah, ta yadda Allah ya sanya sabuba wajen samun ababe eh, amma ka ce ka dogara ga Allah ba tare da riko da sababin neman abu ba da sa. to wannan sunansa a tawakkul abinda ake cewa da Hausa ci ma zaune wato jiran tsammani eh, Allah ya ba ku ku ba mu to wannan kuskure ne amma riko da sabuba tare kuma da mai da al'amura zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kudurta cewa Allah shi ne mai yin komi to wannan shi ne haqiqatu tawakkul kamar yadda ibn qayyim rahimahullah ya bayyana ka cikin littafinsa madarijus salikin bayyana manazil iyaka na'budu wa iyaka nasta'in idan muka duba maryam alaihi salam kamar yadda yake cikin suratu maryam lokacin da ta haifi annabi isa alaihi salam Allah yana da ikon ya iya zubo mata da 'ya'yan dabino ne kai tsaye kamar yadda kafin haka kawai za ta ga abinci ya zo mata ba tare da ta nema ba sai ta ga abinci gashi ya zo mata da haka annabi zakariya kullama dakhala alaiha zakariya mihraba wajada indaha ya قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Allah zai iya ci gaba da tafiyar da wannan al'amarin kamar yadda yake yi yake gudanarwa amma sai Allah ya ce da ita wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit tasaqat fi qira'a ukhra alayki rutaban janiya kaga sai Allah ce ta girgiza wannan ah, itacen dabino ne wannan girgiza shi zai bayu ƴaƴan dabino sai su faru kaga me al-akhdhu bil asbab to wannan shi ne, wallahu a'lam a wannan yana cewa malam ko yana halitta mutum ya yi rantsuwa ya ce na rantse da siffofin Allah eh wannan dare ne Eh, rantsuwa da sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala kamar rantsuwa da shi Allah ɗin ne domin as-sifat eh, fara'un an zat eh, rantsewa da Allah da rantsewa da sifofinsa duk ainihin abu ɗaya ne kamar ka ce na rantse da alkur'ani kaga alkur'ani ya kunshi me sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala abinda aka hana shine ka rantse da wani Allah wannan shi aka hana kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah cewa man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut dukkan wanda zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya shiru kuma manzo Allah ya bayyana yi rantsuwa da wani Allah wannan eh, laifi ne babba aiki ne na kafirai da haka ma sai ya kira abu da cewa kafirci ne kamar da yake cikin sunani abi dawud jami'ut tirmizi مسند الإمام أحمد بن حنبل المستدرك الإمام أبو عبد الله الحاكم النسابوري cewa man halafa bi ghairi Allah kafara aw ashrak wa fi riwaya kafara dukkan wanda ya rantse da wani Allah to hakika wannan ya kafirta abin nufi ya aikata laifi babba daga cikin manya manyan laifuffuka ta ya yayi kamanceceniya da kafirai kafirai su suke rantsuwa da wani Allah subhanahu wataala sai dai in mutum ya yi hakan ne kuma a bisa yana halatta hakan to kaga wannan zai zama wato ainihin kafirci kenan zai zama kafirci don haka da Allah ake rantsewa ba a rantsewa da wannan sa a ƙarin bayani kan tambayar farko hadisi ya cikin jami'ut tirmizi da sunan bin maja musnad al-imami ahmad bin hanbal manzo Allah ga cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa larzaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khinasan wa da ce za ku dogara da Allah hakikanin dogaro to da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu manzo Allah bai tsaya iya nan ba sai ya ce tsuntsu yakan yi mako ya fita neman abinci cikinsa ba komi amma sai ya dawo kuma cikinsa ciki ashe kaga ya riko da me da sababin samu wanda wannan shine dogoro wallahu a'lam sai mai wannan tambaya na cewa malam ko ana kafi ƙasa ga kwana goma eh, za ka iya yin al'itikaf ƙasa da kwanaki goma za ka iya yi wannan zaɓi ne yana komawa zuwa gare ka kai mai yin ah, al'itikaf ne an gane ba sai dai adadin kwanakin da ya fi yawa to na shi ya bayuwa zuwa ga cikan lada ga shi al'itikaf ne kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari umar bin khattab radiyallahu an yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yayi alwashin zai yi itikafi na dare daya tun a lokacin jahiliya bai samu yayi ba kuma gashi yanzu ya musulunta sai manzo Allah ce to ka cika alwashinka ma'ana kai itikafin na dare daya wannan kaga sai yake nuni akan cewa shi ya halatta ai itikafi kasa da waɗannan kwanaki ne ya halatta kwana ɗaya za ka yi kwana biyu kwana uku kwana hudu bisa iko da damar da ya samu ya halatta saɓanin malamin da sai gan cewa a wallahu ala a wannan yana cewa malam idan mutum ya ƙare itikafi ranar sallah zai wuce masallacin idi ne ko sai ya je gidansa sa'annan ya ji masallaci a ya isa zuwa ga gidansa don ya samu ya kintsa kuma ya ga yanayin da mutanen gida suke ciki a tsatsara abubuwa daga nan sai ya wuce zuwa ga wato ainihin inda ake gabatar da salatul eid wannan shi ya fi kyau kuma shi ya fi wato ainihin ah, dacewa wallahu alam ah, akwai ƙarin bayani game da tambayar da wani mai tambaya ya yi jiya game da azabtar da mutum da za a yi a sababin kukan da iyalansa suke yi to na ambaci ruwayar da ta ce yau malkiyama sai na danganta ta ga abu sa'id al-khudri na saurari karatun a yau wato ainihin al-mughira ne bin shu'ba المغيرة نبيني شعوبة بأبو سعيد الخدري وان رواية لكم تنا تكين صحيح مسلم رواية تنا تكين صحيح مسلم يوم القيامة والنشيني والله أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يرى subhanahu wa ta'ala sai ya biyo baya da labarin waɗanda suka bijire suka kangare a baya tare da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu ababe na duniya sama da ababen da kafiran yau suke da shi suke wanzuwa a kansa ta fuskar rayuwa amma bijirewa Allah da suka yi da kangare masa wannan bai hana Allah ya hallakar da su ba sun zanto ababen labari to kuma abinda kuke na izgiloni da wasa ga ainihin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da ƙaryatawa da ainihin kau da kai idan abin da kuke kai ne na ni'ima na tarin kayan duniya shi ya bayu zuwa ga haka to an yi waɗanda sun fi ku waɗannan ababa kuma Allah ya hallakar da su Allah ya mai da su wato ainihin ababen labari to kuma abin da Allah ya ambata cewa lallai abin da ake ba ku labari na sakamakon abin da kuka zanto kuna yi na izgilanci zai zo muku to tabbas zai zo ɗin kamar yadda ya zo ga waɗanda suke kafin wanda sun fi ku komi Allah ya ba su damar da bai ba ku ba to shine Allah yake cewa alam yaro shin ba su ga kan ahalakna nawa muka hallakar min qablihim min qarni gabanninsu na ƙarni na zangon al'umomi na zangon jama'u jama'u makkannahum fil ard waɗanda mun tabbatar da su a ban ƙasa mun ba su dama da iko yalwa ta arziki yalwa ta dukkan komi yalwa hatta ta ɓangaren halittar jiki ba irin taku ba malam numakkin lakum abinda ba mu tabbatar da shi ga ku ba ba ku samu irin damar da suka samu ba yalwar da muka yalwata musu ba mu yalwata muku irin wannan yalwar ba damar da muka ba su ba mu ba ku ba wa arsalna sama'a alaihim midrar kuma mun saukar musu da ruwa midraran wanda yake mai kwarara mamakon ruwa mai tarin yawa وجعلنا anhara kuma muka sanya ƙoramu mabambanta juna ta fuskoki daban-daban ta min tahtihim waɗanda suna gudana ƙarƙashin ikonsu da kulawarsu sai ka tadda mutum ɗaya yana da ƙoramu mabambanta juna duk nasa ne bisa ikonsa bisa damarsa yana wanzar da su yana aiwatar da su bisa yadda su waɗannan ni'imomi da muka yi musu sai suka kangare suka bijire suka sa'a fa'ahallaknahum bi zunubihim sai muka hallakar da su a sakamakon zunubansu to kuma waɗannan zunubai da kuke yi na ƙaryata gaskiya na bijirewa gaskiya na izgili ga gaskiya da kuma ma'abotan gaskiya to kuma Allah zai danke ku Allah zai damke ku zai kama wa an sha'ana min ba'dihim sai muka farar da halittar na'am wa an sha min badihim sai muka fara da halittar wani zango na wasu mutanen daban ba su ba min ba'dihim bayan shuɗe wasu abin nufi ah, muka tafiyar da su sai kuma muka zo da su muka zo da wasu domin nuni akan cikar iko na Allah subhanahu wa ta'ala tafiyar da su da Allah yayi da halakar da su da Allah yayi wannan ba wani abu a wajen Allah don haka shi yasa sai ya tafiyar da su kuma ya zo da su wa an sha'ana min ba'dihim qarnan akharin a nan Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga ya buɗe ita wannan ayi da tambaya alam yaro shin ba su gani ba to alistifaham da yake nan zai zama na alistifaham ne lil inkar don korewa sai zan ya rau a nan arru'yatul wato ana nufin gani gani na idan Allah subhanahu wa ta'ala yana ba su labarin ababen da ba su gani ba cewa ba ku sani ba ba ku gani ba ta da an yi wasu kafin ku ga abin da suka yi kuma ga sakamakon abin da suka yi ɗin yadda ya kasance a kansu to kuma ku jira kun fifita kafirci kan imani kun fifita ƙarya kan gaskiya kun fifita bata kan shiriya to ku saurawa ku jira wato tsoratarwa da razara da razani da jan kunne Allah subhanahu wa ta'ala yake in kuma ka ɗauki cewa alam yarau الاستفهام wato alistifham da yake nan domin tabbatarwa ne to sai zanto ru'uya a nan. arru'yatul ilmiya ana nufin gani na ilimi abin nufi ai ilimi ya zo muku an ba ku labari game da abin da ya faru ga kafaran da suke kafin ku yadda Allah ya hallakar da su tare da damar da Allah ya ba su bai ba ku ba kun samu wannan labarin wahayi ya zo da wannan labarin kuma an ji yadda kushi domin ana kawo a ru'uya ana nufin ne ru'yatul ilm gani amma ana nufin ilimi labari sanin abu kamar yadda Allah ya ce da manzo Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'at shin baka ga yanda Allah subhanahu ta'ala ba ya aiwatar da aiwatarwarsa ga ainihin adawa manzo Allah ya riski lokacin adawa kaga bai gani ba kenan me ake nufi da gani anan ilimi ma'ana ka sani wahayi ya zo ma akan haka kamar inda Allah ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka ga yanda ubangijinka ya aiwatar da aiwatar aiwatarwarsa ba ga ma'abota giwaye manzo Allah yana lokacin baya amma ilimi ya zo masa da zaka sai Allah yake masa bayanin cewa ai ya gani abin nufi gani na ilimi wahayi ya zo masa akan wato ainihin labarin hakan akan abin da ya gudana akan abin da yawanzu ya ainihin kasance yawanzu ya kasance to kuma akan kawo arru'uya ana nufin arru'uyatul basariya wato ainihin gani na me na ainihin ido gani na wato ainihin idan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alamtara ilal ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا شنبك جبا كاغونا الرؤية البصرية قالين إلى تند أنا مقالا لكم متانا لما الله كي تعرض سكيريت وأيسين إيماني نشي صلى الله عليه وسلم an gane ba to wannan kenan don haka anan ana nufin arru'yatul ilmiya gani na ainihin ilimi labarin hakan ya zo musu sun samu wannan labari ne alam yaro kam nawa wannan kam suna ne na tambaya ga adadin abin da yake rufe ba a iyakance adadinsa ba shi yasa dole kuma sai an samu mai fashin bakinsa bayanin sai zanto ya biyo bayansa dole sai an samu wannan saboda haka duk inda kam ta zo to bayaninta kuma sai ya zo a bayanta kan meye ake nufi da kam nawa din to sai ya zo nan da Allah ce alam yarau kam ahlakna min qablin ta ce min qarni kaga min qarni shine mai tafsirun likan kamar yadda Allah ce sal bani isra'ila kam atainahum sai ce min ayatin bayyina ومن يبدل نعمة الله min ba'di ma ja'atuhu fa inna Allah shadidul iqab kamar yadda yace kam tarku sai ce min jannatin wa uyun to wannan shine bayani ita kam din kam ahlakna min qabli nawa muka halakar min qablihin gabanninsu min karnin na zango na mutane sakamakon me sun bijire wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ce wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun nawa muka halakar na alƙarya daban-daban mabambanta juna azabar mu ta zo musu suna bacci suna morewa wasunsu kuma ta zo musu suna yin ƙailula baccin shakatawa Allah ya ne ya hallakar da su a sakamakon sun ne sun bijire sun kangare Allah ya ce wa kam ahlakana min alquruni min ba'd nuh وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا نوى مكة هلكر na karnoni na al'ummomi daban-daban mabambanta juna bayan shuɗewar annabi Nuhu alaihi salam ta fuskar muka hallakar da waɗanda ba su yi imani ba cikin mutanensa. to haka bayan sama da aka ci gaba da samun bujirarru masu kafir cewa Allah haka muka ci gaba da hallakar da su to kar ku yi tunanin cewa ku wannan halakarwa ba za ta same ku ba a'a ta takaita ne ga 'yan baya a'a ku ma za ta same ku domin hallakarwar ba wai tana da dangantaka da zamani ba ne wuri lokaci mutane a'a tana da dangantaka ne da aiki da kuduri dukkan wanda ya tsayi da wannan aikin da wannan kudurin da ya sa aka hallakar da waɗancan to shi ma za a hallakar da shi za a hallakar da shi shi ne kan ahalakana min qablihim min qarni shi ne fa ka'ayyin min qaryatin ahalaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun على عروشها وبئر nawa muka hallakar na alƙarya alhali ita wannan alƙarya tana ne zalintar kanta wajen bijirewa Allah wajen kafircewa Allah subhanahu ta'ala shi gashi yanzu ta kifa ta ya dawo ƙasa ƙasa ya koma sama rijiyoyi da ake iban ruwa a sha ayi amfani da su da bohal bohal da tankoki na ruwa duk ga suna an basu gidaje manya-manya da ake alfahari ake shiga a kwanta a huta duk ga suna sun lalace sun zama labari to kuma kada ku rutsu da wannan shine faka ayyin min qaryat ko da Allah subhanahu wataala ya jinkirta muku to wannan ta lalace shine waka a ayyin min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayya al-masir nawa ne na alƙarya wadda ta bijirewa Allah ta kangarewa Allah Allah ce na saurara mata na batta sannan kuma daga baya sai na damƙe ta makoma kuma daman zuwa gare ni Eh Allah zai damƙe su ta fuskar mai kashe su in lokacin mutuwa sai su fuskanci mai azaba in ma ya musu jinkiri ya basu har zuwa su ci gaba da rayuwa suna ɓarna suna bijirewa Allah ba sa ganin wani abu na azaba Allah yana zuwa musu kasi tunanin cewa abin da ake ba da labarin cewa ya faru ga 'yan baya kamar labari ne kawai a'a Allah zai danke su in kuma ya damke su damƙasa mai tsanani ce shine wa kazalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhabahu alimun shadid ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin abi musa al-ash'ari abdullah bin kais radiyallahu an manzo Allah yake cewa lalle Allah yakan jinkirta wa azzalim yayi ta zalunci Allah yana barin sa yana yi amma har idan Allah ya damke shi to ba zai kumce ba sai manzo Allah ya karanta wannan aya wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid muka hallakar da su min karnin na daga zango na daga lokaci na wasu mutane min karnin anan ya zanto munawwan littamyiz domin nuna cewa wasu mutane haka bayan wasu an gane min karnin wasu daga cikin zangogin al'ummomi da suka shuɗe a baya idan kuma aka samu wasu wanda suka yi irin wannan su ma sai a yi ne sai a ainihin hallaka da su ne min karnin a nan an shafe mudaf sai aka tsayar da mudafun ilai ai min ahali karnin na daga ma'abauta su wannan karni wannan lokaci shi kuwa karni ai yana sai dai a ce karnin su wani yayi ne ya wuce a sakamakon me mutanen da suka yi rayuwa a wannan karni sun yi sun wuce sun shuɗe amma ga su mutanen aiki ne kamar yadda Allah ce was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun cewa was'alil qaryata ka tambayi alqarya shin zai yi kai magana da alqarya da ake nufi kenan ahal alqarya su mutanen alqarya ne to haka min qarnin ay min ahli qarni mutanen wannan zango wannan lokaci Allah ya halakar da su a alƙarn da aka ce alƙarn shine zango na lokaci da wasu mutane suka rayu to wannan shi yadda wasu ke ganin cewa shekara arba'in wasu ke ganin cewa tamanin wasu ke ganin cewa ɗari da ashirin amma abin da yake daidai shine shekara ɗari shekara ɗari wato ainihin a ake ne kamar yadda ya zo cikin musnadul imami ahmad bin hanbal haka al bukhari ya ambace shi mu'allakan cikin at-tarikhul kabir da at-tarikhul saghir wanda hadisi ne wanda yake isnaduhu la ba'sa bih Abdullahi bin Busur ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce wannan da sannan zai rayu karnan karni daya sai aga ya shekara ɗari a duniya sai aga ya shekara ɗari a duniya a shekara ga alƙaran shekara ɗari kenan kuma ya zo cikin sunani abi dawud da almustadrak na abu abdullah al nisaburi rahmatullah al-jami' man cewa inna allaha yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha lalle Allah zai tayar ga wannan al'umma dukkan shekara ɗari wanda zai ne zai jaddada al'amarin addininsa abinda aka shiga na bidiyoyi ya fitar abinda yake shine addini ya tabbatar da shi ya kore abinda yake bidi'a ya tabbatar da abinda yake shine sunna kaga shekara ɗari wannan baya hukunta mutum ɗaya kuma aure ɗaya zai zama da mutane ne daban-daban a wurare daban-daban mabambanta juna kaga shekara ɗari kenan kuma ah, ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim hadisin abdullahi bin mas'ud hadisin imran bin husayn haka ya bata hadisin aisha radiyallahu anha da hadisin abi huraira cikin sahihi muslim haka ya bata hadisin al muman ah, bin bashir cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal a ah, manzo Allah yake cewa khairun nasi karni khairukum qarni khairu ummati qarni mafi alkhairin ku mafi alkhairin mutane mafi alkhairin al'ummata su ne wanda suka yi karni ɗaya da su ne ya zo a wata ruwaya cikin al-mu'jam as-saghir li abi ta hanyar hadisin Umar bin Khattab an da cewa khairul karni mafi alkhairin karni karnin da nake ciki to wannan ruwa ta cewa khairul karni bata ainihin ingata ba bata tabbata ba haka ruwaya da to da khairul quruni wadda ta bi cikin tarihu madinat dimashq na al-hafiz ibn asakir ta hadisin akfam da cewa khairun quruni ita ma ruwaya ce wadda ba ta tabbata ba a ainihin musnadul bazzar bugu na darul hadis sun ambace da lafazin khairul qurun wannan kuskure kuskure ne daga bugu amma abin da yake daidai a ainihin eh, nusuka tabbatacciya ta musnadul bazzar wato ainihin shine khairun nas an gane ba khairu ummati to ka ganin manzo Allah ce mafi alkhairin mutanen suke karni ɗaya da ni to sai zo a hadisin Abdullahi bin Umar wanda yana cikin sahih al-Bukhari ya zo ta hadisin Jabir bin Abdullah yana cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa wata rana bayan sallar isha sai ke ta ku bani labarin wannan daren naku sai ya ce da su babu wanda zai yi wanzu a cikinku ku suwa ku waɗannan sahabban nawa wato ainihin bayan shekara ɗari an gane ba to kaga manzala ce kuma khairun nasi karni mafi alkhairin mutane wanda suka yi karni ɗaya ne kaga wani sai kuna me karni din shine ne shekara ɗari to kuma sai aka samu abu tufail amir bin wasila sai ya zanto shine sahabi na ƙarshe da ya bar duniya cikin sahabban manzo sallallahu shi yasa shamsuddin zahabi cikin siyari a alamin nubala da ya zo tarihinsa sai ce ƙarshen wanda ya ga annabi a duniya kenan wanda ya rasu hijira tana shekara 110 bisa zance mafi inganci a za a bi kuma cikin littafin ta jaridu sima'i sahara sai yake cewa annabi isa shine karshen sahabi a mutuwa gashi kuma a can cikin siyar alamin dubara ya ce abu tufel ne kuma duk mutum ɗaya ne to me yake nufi kenan abin da yake nufi can da yace abu tufal yana nufin sahabbai wanda suka rayu da annabi a doron ƙasa to wannan shine sahabi na ƙarshe mun gane ba annabi isa kuma ya ce sahabi ta fuskar mai hukunci hukuncin sahabi ne tunda ya gamu da annabi al-isra da al-miras kuma ya yi imani da annabi kuma sannan ya da yana hukunci da me da shari'ar annabi kaga waɗannan abubuwan da su ne me da mutum ya zama wato ainihin sahabi ah, min qablihim min qarni makkannahum fil ard muka ainihin tabbatar da su a ban ƙasa muka ba su dama makkannahum daga makkana yumakkinu tamkinan a to shi at-tamkin daga al-makan kaga wuri an gane ba ana cewa wuri da almakan saboda mai tabbatuwarsa a matsayin wuri to Allah ya basu su wannan dama da wannan iko ne to shi fi'ili na makana wani lokaci yakan yi ta'addi da fi kamar nan makkannahum fil ard kamar inda Allah ce dina in makkannahum fil ard aqamu salah wa atu zakah وأمروا munkar ونهوا عن umur ولله lokaci kuma واللوكة كما يكن يتأدي lamu. kamar inda Allah ce inna makkanna inna makanna lahu na na'am fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa kaga inna makanna lahu kaga ana yayi ta'dida ne da ainihin lam kamar inda yace wa kadhalika makanna, sai ce me li yusufa fil ardi kaga li yusufa nan ma yayi ta'adida wato ainihin lam wani lokaci kuma yakan yi ta'addi da kansa mun gane ba a ce to wannan anan Allah ya ce makkannahum fil ard mun ba su dama mun tabbatar da su a ban ƙasa wato nuni akan cewa Allah ya hore musu duniya gaba ɗaya da abin da yake cikinta suna tafiyar da duniya bisa yadda suka so a tsarin da suka so babu wani abu da yake zane musu matsala amma tare da haka da suka bijirewa Allah suka kangarewa Allah sai Allah ya hallakar da su shine malam numakkin lakum abinda ku ban ba ku dama a kansa ba a nan Allah yana magana ne da kafirai na wannan lokacin tunda musulmai a lokacin ai ba su da wani dama da suka samu tunda ana lokacin mai jarrabawa ne ba su da wata dama da yawa ma ɓoye kan suke to kaga ana magana da kafiran ku wannan damar da kuke ganin kuna da ita har kuna cutar da musulmai kuna ƙoƙarin kashe su kuna ƙoƙarin yi musu izgilanci kuna ƙoƙarin aiwatar da kaza da kaza a kansu to kafuran farko sun samu wannan damar da ku ba ku samu ba shine malam killaku? Shi ne Allah ya ce wala makannahu fi ma in makkannakum fi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا القرون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون Allah ce hakika mun ba su damar abin da ku ba mu ba ku ba duk irin wannan abin da kuke gani kuna cikin na dama din to su sun samu abin da ba ku samu ba kuma mun sanya musu gani da ji da zukata ba irin naku ba halittar su ma ba irin taku ba amma jinsu da ganinsu da zukatansu ba su wadatar da su komi ba yayin da azabar Allah ta zo musu tunda sun zanto suna ja'in ja da ayoyin Allah da naga abin da suka zanto suna yi na izgilanci sai ya sauka a kansu Allah ya hallakar da su suka zanto ababen labari sai ya ce to idan wasu daga cikin waɗanda aka halakar suna nesa da ku to akwai kuma wanda suke ai kusa da ku suke sai Allah ta tawala kada ahalakana ma hawlakum min alqura wa sarrafna alayati la'allahum yarji'un ai hakika mun halakar da wanda suke daura da ku na daga alƙaryun da suke kusa da ku wanda ga alamomin su nan kuna gani muka jujjuya ayoyinmu ko sun dawo zuwa ga shari'a lokaci kaza mu bayyana aya kaza lokaci kaza mu bayyana aya kaza da salo kaza da salo iri iri kaza amma duk da ka suka bijira suka kan gari Allah ce mun halakar da su wanda ga alamun wuraren su na kuna gani wanda sun fi ku karfi sun fi ku dama amma suka bijira suka kan gari kamar yadda Allah ce kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'atum bi khalaqikum كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبلت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون وإن سكي قبننكم سنفيكم yawan dukiya da yawan 'ya'ya sun fi ku ƙarfi suka ji daɗi da damar da aka ba su da rabar da aka ba su kamar yadda kuma yanzu kuke jin daɗi da wannan damar da aka ba ku to ku ci gaba da jin daɗi kamar yadda waɗanda suke gabaninku suka ji daɗi wanda jin daɗin yasa kuka kutsa cikin bijirewa Allah kamar yadda waɗancan su ma suka kutsa aikinsu Allah ya lalata shi suka yi asara duniya da lahira in ma baka gane suwa ake nufi ba sai Allah ya biyo maka baya da bayanin cewa alam ya'tihim naba'u qaumi nuhin wa 'ad wa samuda wa qaumi ibrahim wa ashabi madyan wal mu'tafikat atatum rusuluhum bil bayyinat فما كان الله ليظلمهم walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah ya ce alam ya'tihim shin labarin waɗanda suke gabaninsu bai zo musu ba alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim ƙaunin nuhin kamar mutanen annabi nuhu alaihi salam bai zo musu ba da adawa da samudawa da mutanen annabi ibrahim da mutanen Matsiyan, mutanen annabi shu'aib alaihi salam to ila madayna akamu shu'aiba da kuma mutanen al-mu'tafikat manzanninmu sun zo musu da hujjoji bayyanannu sai suka karyata saboda haka Allah ya halakar da su Allah bai zanto mai zalunta su ba su suke zaluntar kawo kansu shine alam ya'tihim نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات وأن آداوا سنفيه كرفي هكا ثموداوا سنفيه أما نسك بجري الله يهل كدس to shine abin da ake nufi da mai malam numakkin lakum sai Allah ce wa arsalna samaa alaihim midrara kuma muka saukar musu da ruwa wanda yake mai kwarara daga sama a nan Allah sai ce wa arsalna sama'a arsala yursilu irsala bai kawo al-inzal ba anzala yunzilu inzala da cewa na sama'a ba sai kawo al-irsal domin nuni game da yawan ruwa yadda ruwan yake da yawa sai kawo al kuma sai ƙara biyu baya da bayani dan ka gane sai ce midiraran. wato ruwa ne wanda yake mai kwarara mai yawa midraran ala mifi'al kamar a ce mizkar mi'inas matar da take yawan haihuwar mazaje sai a ce mata mai imra'atun mizkar saboda yawan maza take haihuwa in kuma idan tana haihuwar mata ne da yawa sai ya ce imra'atun mi'ina tana yawan mai haihuwar 'ya'ya mata to da haka midirar wato ainihin ruwa wanda yake mamako mai yawa abdullah bin abbas radiyallahu anhuma kamar yadda yake cikin tafsirul qur'an azim na al-imam ibn abi hatim rahimahullah yake cewa ruwan ayyattabi'u ba'daha ba'dan wato wani yana biye da wani ba yankewa kaga zai yawa kenan wani yana eh, bin wani ba yankewa kaga zai taru ya yawa to anan sai aka ce as-sama ba ruwa ake nufi sai aka ce as-sama sama saboda ruwan daga sama yake saukowa to tun daga sama yake saukowa da haka sai aka ambaci sama din a matsayin kuma ruwa din ake nufi an gane waje allan anhara tajari min tahtihim muka sanya koramu waɗanda suke gudana da ƙarƙashinsu bisa ikonsu bisa mulkinsu duk dama ce Allah ya ba su fir'auna ba haka yake cewa ba wa nada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun fir'auna yayi kira cikin mutanen sai ce ya ku mutane na shi misra ba mulki na bace kuma waɗannan koramin ba ƙarƙashin mulki na suke gudana ba shin yanzu ku ba za ku sanya lura ku gane ne cancanta a riƙa a matsayin Allah a bauta bautatawa Allah ni nake da matsayi nake daraja am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu bi to shin yanzu ni ne mafi daraja mafi alkhairi mafi ɗaukakuwa ko wannan walakantaccen wanda bai ma iya bayyana bayani a gane warawara an gane shi ne abinda annabi Musa yake cewa wahalul uqdatan min lisani saboda wannan kullun da yake kan harshensa shi yasa ce wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya ridan yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun saboda wannan dorewar eh, harshe da yake da ita bayani baya iya fita sosai amma ƙarshe Allah ce kala kad utita su'ulaka ya Musa abinda aka baka wato abinda aka baka roƙon da kai an baka abin da ka roƙa ya kai annabi Musa alaihi salam an gane ba to amma tare da ka sai Fir'auna yake aibata shi da abin da ya wuce a baya kamar yadda ƴan yau suke yi wani ba kai maka kaza da kaza da kai ba yanzu kuma ka ce kai maka zo mai wa'azi ka manta da kai muke kaza kaza kaza kaza a baya wai ka ji wani yanzu shi ma zama mai wa'az to wannan hanya ce ta mabarantan farko haka suke da da cewa annabi Musa Allah ya amsa masa abin da ya roka amma sai yake aibata shi da abin da ya san da shi a baya na ne na ɗaurewar harshe an gane ba a wannan kenan wasu kuma suna cewa a'a ai annabi annabi Musa cewa ya ƙuƙuda ma'ana kulli ɗaya ne ma'awarware ba duka ba a wannan magana ce mai rauni an gane ba magana ce mai Allah ya amsa masa addu'arsa da haka harshen sa ya warware to shine waje Allah hara tajri min tahtihim daga ainihin karkashin su to anan sai ka kai at-takbir ai sai suka yi zunubi fa asau rabbahu sai suka saba wa Allah ubangijinsu suka yi zunubi da haka fa ahlaknahum bi dhunubi sai muka hallakar da su a sakamakon mai zunubansu an gane ba kamar inda Allah yake cewa wa idistasqa Musa liqaumihi fa qul nadrib bi asaka al-hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا dari alima yayin da annabi Musa alayhi salam ka ambata musu ya nemi lokacin yanayi nemi ya shayarwa ga mutanensa. sai Allah ya ce sai muka ce da shi ka bigi dutse da sandarka yana buga sai dutsen nan ya kekkece ta fuskar mai idanuwa ruwa suka ɓuɓɓullo har goma sha biyu kenan da aka ce ka bigi dutsen da sandarka za ka yi takadir na mai fadara ba sai ya buga kamar yadda Allah ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى cewa wanda ya zanto marar lafiya daga cikinku ko kuma ya zanto matafiyi to sai ya kidaya wasu kwanaki na daban sai ya rama azuminsa kenan ya zance yake eh wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa sai ajiye azumi saboda tafiya saboda rashin lafiya to fa iddatun min ayyamin ukhra to nan ba sai suka yi zunubi suka saba wa Allah to fa ahlaknahum bi sai muka halakar da su a sababin ne wannan zunuban nasu kowanne daga cikinsu aka hallakar da shi gwargwadon yanayin zunubinsa wasu da iska wasu da tsawa wasu da girgiza wasu da dulmiyarwa a cikin ruwa kamar yadda Allah ce fa kullan akhadna bi dhanbi فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون an gane shine fa ahlaknahum biznubi sai Allah ce wa ansha'ana min ba'dihim qarnan akharin wa ansha'ana daga ansha'a yunshi'u insha'an al insha'u shine al ijad wal ikhtira' samar da abu kirkirar abu samar da abin da babu shi kamar yadda Allah ce inna an na hunna in sha'a faj'alnahunna abkar an gane to Allah yace sai muka samar da wasu mutanen bayansu wannan nuni akan cewa Allah bai jin tsoro bai jin wani abu ame a rasar da ku da hallakar da ku in ma ya hallakar da ku to zai samar da wasu ba ku ba kamar yadda da ya halakar da waɗancan ya samar da su wanda a ciki ne kuma aka samar da ku to kuma haka in kuka bijire Allah zai samar da ku wannan ba komai bane a wurinsa shine wala ya khafu uqbaha da kuma qira'ar fala ya khafu uqbaha Allah bai jin tsoron karshen lamarin ita wannan uba na cewa ya ya rasa bayinsa a'a zai samar da wasu ganin da masa ne subhanahu wataala shine in yasha ayyudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi in Allah ya so sai ya tafiyar da ku ya zo da sabuwar wata halittar ta daban wannan ba abu ne mai gagara a wajen Allah subhanahu wata'ala shine wa ansha'na min ba'dihim qarnan wato anishin akharin wani karnin na wasu mutanen na daban an gane ba wannan kenan to a wannan aya mun fahimci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari na abin da ya faru ga 'yan baya a sakamakon sun bijire sun kangare domin me ɗaukan lura mu shiga taitayin mu mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa mu ma idan muka fada cikin abin da suka fada to Allah zai halakar da ko da Allah ya mana jinkiri a nan duniya saboda wasu sabuba saboda wasu ababe to a lahira kuma za mu gamu da azabarsa shine laqad kana fi qasasihim ibratun li'ul albab ma kana hadithan yuftara sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa Allah ya hallakar da wato ainihin al'umu da yawa al'umu da yawa Allah ya hallakar da su a sakamakon me a sakamakon kafirci da bijirewa da suka yi da yawa Allah ya hallakar da su sannan kuma mun fahimta cewa ni'ima da tarin dukiya tarin 'ya'ya da tarin dukkanin kayan duniya wannan baya nuni akan cewa Allah yana kaunar ka dan ya maka wannan baya nuni a'a jarrabawa ce an gane jarrabawa ce don haka Allah ce falan ma nasu ma bihi fatahna alaihim abwaaba hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين yayin da suka bar abin da aka tunatar da su shi na bin Allah Allah ta sai muka buɗe musu ƙofofin komi da duniya sai zan ta komi zuwa yake har sai ta kai suka yi alfahari saboda abin da aka ba suna gan cewa su fa ba da dama ne inda ba kan gaske suke bai haka za ta faru in banda Allah yana son su haka za ta faru Allah ce sai muka damƙe su kwatsam ba zato ba tsammani sai ga su suna masu yanke tsammani daga ƙaunar Allah daga rahamar Allah saboda sun fada cikin asaba hadisi ya zo cikin musnadul imami ahmad bin hanbal manzo Allah yake cewa lallai Allah yakan bayarwa bawa dukiya alhali shi bawan yana saɓa wa Allah Allah ba wai son sa yake ba a alistidrat ne wato shigo shigo ba zurfi Allah yake masa Allah ya masa haka domin mai ya cinye rabansa na duniya kuma Allah ya kama shi da cikakkiyar hujja cikakken laifi shine wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum adhabun muhin sai manzo Allah ya karanta wannan ayar falamma nasu ma zukiru bi sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa zunubi saƙo yakan zama sababi na hallakar da mutane wato dukkan wata musiba da bayi suka tsinci kansu a ciki kuma ta gagara to a sakamakon zunubansu ne kamar yadda Allah cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir zalika bima qaddama yadaka wa anna Allah laysa bizallamin al-abid ذلك بما wa أيديكم وأن الله ليس بظلام للأبيد Suratu Ali إمران shi yasa sahabbai abin da ya faru a lokacin yakin Uhud wanda aka yi a shekara ta uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kashe adadin sahabbai da aka yi mutum saba'in suka samu shahada aka raunana mutum saba'in da sauransu sai Allah yake ce da su awalan ma asabatkum musibatun kadi asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir suka ce taya ina wannan musibar ta abu sai Allah ce daga wurin ku ne saboda bai saboda saba umarnin manzo Allah ɗaya da suka yi kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah ya sanya Abdullah bin Jubair ya zanto shine shugaba jagora bisa adadin mutum hamsin da aka ɗauka maharba ce ku tsaya kan dutsen nan Abdullah bin Jubair shine shugaban ku duk abin da ya faru karku sauko in mu muka ci nasara in ba an samu rinjaye akan mu ko me ya faru karku sauko to an fara buga yaƙi sai suka ga musulmai sun samu nasara suka ce a ai kawai a sauko Abdullah bin Jubair ce a ku, sauko abinda manzo Allah ce saboda haka da yawa sai suka sauka to daman kuma a yaƙi akan kasa al-maimana al-maisara al-muqaddama al-mu'akhkhara to da haka Khalid bin Walid bai musulunta ba lokacin suna can baya wannan maharban su suka hana su shigowa filin yaƙi saboda suka ce za su shigo maharba suna da kibiya za su harbe su kaga wannan hikima ta yaƙi manzo Allah ya nuna musu saboda haka sauko su sai ta ba su dama su ma suka shigo nan aka kashe da yawa daga cikin musulmi to wannan umarni ɗaya suka saba mu yau umarni nawa muka saba na Allah na manzon Allah dole mu gaba daidai ba dole mu fuskanci matsaloli shi yasa dole mu koma ga Allah subhanahu wata'ala in muna son mu ga al'amura sun daidaita mu kiyaye dokokin Allah abinda Allah ya ce mu yi mu yi abinda Allah ya ce mu bari mu bari wannan shine sira sannan kuma mun fahimta a wannan ayar wato iko na Allah subhanahu wata'ala na ya tafiyar da wasu kuma ya yi ne ya samar da wasu wa bi hadha al-qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin